جمعت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت مآباتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعليتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أهل من خلقك أو سأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهار الذي يرديك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرشا ولا خوفا إلا أمنتا ولا قلقا ولا فزعا إلا أزلتا ولا دينا ولا ديونا إلا قضيتا ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيتا ولا غائبا ولا غائبة إلا رددتا ولا عاسيا ولا عاسية إلا عصمتا ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أصلحتا ولا عيبا إلا سترتا ولا عسيرا إلا يسرتا طلبت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا بها صلاة إلا أنتنا على قضائها بسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وغسل خوباتنا وأمواتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سورة أبنانا jiya mun kare suratun rahman saboda haka darasinmu kenan a yau wato suratu waqi'a shine darasinmu a yau insha Allah Allahumma bismillah billahi minash shaitanir الشيطان bismillahir rahmanir rahim suratul waqi'a makkiya wato wannan sura ita ma ta sauka a makka wa hiya sittu aw sab'u aw tis'u wa tis'una aya tana da aya abin nan tana da aya sittu aw sab'u aw tis'u wa tis'una aya aya 90 da tara ko da bakwai ko da shidda wa mawdu'ar ra'isi jagoran abin da take koyawa shine bayanin albasu tashin kiyama wa wa takasimun nasi da rarrabuwar mutane limarati bihin ga darajojinsu kowane mutum zai koma ga daraja ta yawmal kiyama ranar kiyama wa qira'atuha kulla laila karanta ta kowane dare tamfiya alfaka tana kore talauci don mutumin da Allah ya yi mu muwafaka kowane dare kamin ya shiga kwana yana karanta wannan sura ko kamin ya shiga kwana ko bayan ya yi kwana ya farka in dai da daddare na sahiya ba ta waye ba a cikin sallah ko wajen sallah in dai mutum na karanta ta da daddare ko abin nan ko yaushe da daddare dai in yana karanta ta da daddare to tamfi alfaka tana kore talauci ta ce ba a ce za ka yi kuɗi ba amma dai talauci ka rasa abin da za ka yi lalurar ka to ba a samu ne in allah ya so liƙauli ibn masaudin saboda magana ibn masaudin radiyallahu anhu wa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul ni na ji maza Allah yana cewa man kara a suratul a kulla laila wanda ke karanta suratul a kowane dare lam tusifu faqatu abada rashi bai samu ne ha abada in dai kana karanta ta kowane dare ko da bayan magariba na zuwa ishayi kamar yanzu aka yi sallar magariba aka koma gida kamar a haito sallar isha'i sai ka yi ƙoƙari ka karanta ta ko kuma bayan an yi sallar isha'i sai ka karanta ko bayan ka yi kwana ka barka sai ka karanta in dai kan lizimci haka nan kullum to kowace lalura da ta same ka ba ka rasa abin yinta amma wadda aka karanta a yi kuɗi ita kulwallahu ita ake karantawa a yi kudi amma wagga tuyan asiri aka samu da ita tuyan asiri aka samu babu lalura da za ta zo maka rasa abin ta baka zuwa gidan kowa roƙo ne in dai kana karanta ta kullum kullum ko da ya kaza aure kana so ka sai mata gado na miliyan biyu ba ka da naira biyu in allah ya so in dai kana karatun ta kamin rana aure na allah zai baka abin da za ka yi ita wannan kenan ita kulu wallahi ita aka karanta a yi kuɗi in ka shigo gidanka duka ce assalamu alaikum bayan ka shigo ka ce bismillahir rahmanir rahim kulu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in ka hita kuma bayan ka hita waje ka koma yin bismillah sai ka karanta in ka shigo ka karanta in ka hita ka karanta ita kan kuɗi sai ka amma makauta don hadithi ya ce mutumin nan da annabi ya koya ma ita ran nan da annabi ya tambayi ya ce gaskiya kudi ya su mai yawa sun kai ga makauta ne sun yi karihin gida ne ya sun kai ga makauta tun. kun ji wadda aka karanta a yi kudi amma wa yin asiri gare ta Allah ya gafarta mu duk shiga sai a karanta sau daya in an kai to kuma a karanta sau daya ko wace shiga da ita to duk wanda kai haka nan shi inda kudi ya kaba da kun ji yadda aka da su allah ya gafarta mana amma yan tuyan asiri ka kaso ba ka san abin da zai hana maka kwana ba ka da ko ɗari amma duk lalura ka tattashi allah zai baka abin da za ka yi to ga surar kana kullum da daddare a da daddare ka ji an ce ko ba ka ji a kulla laila ba bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku ai qamatil qiyama idan qiyama ta tsayu laisar waka ta Ba babu wata rai da za ta karya ta auku ta bayan ta auku ai nafsun babu wata rai ta tukadhibu wadda take karyatawa bai an tafiya ha ta kore ta ta ce babu kiyama kama na fata hafi duniya kama wadda ta kore ta nan duniya ba haka nan bai yiwa tunda kun ga ga a cikinta ba ka zama cikin abu ka ce babu abin nan hafi da rafi'a mai kaskantawa ce ga wasu ita kiyama rafi'a ko mai ɗaukakawa ga wasu a ranar kiyama sai ka ga mutumin da ba kowa ba duniya wani sai ka gane gaba ranar kiyama wani da kake gani nan duniya gaba gaba shi an manya sai ka gane kaskantacce ranar kiyama don ita ranar kiyama bayyanawa take ga matsayin da afoye wanda allah bai bayyana ba to ranar kiyama za a bayyana shi hiya muzhiratul li khabdi aqwamin ita tana bayyana wa kaskanta wasu mutane bi duhulihim nara sai a shigar da su wuta wale a akari tana bayyana daukakawa ga wasu mutane bi duhulihim aljanna a shigar da su aljanna Allah ya samu cikin su idan rajatul addu raja idan aka girgiza ƙasa girgizawa ay hurrikat aka girgiza ta harakatan shadidatan girgizawa mai tsanani wa bussatil jibalu bassa aka daddake duwatsu bassan daddakewa ay futtitat aka daddake su wa kana haba an ta zama kura ay gubaran mun batsa kura wanda ake shakewa wanda ake shekewa ay muntashira wadda an mai watsuwa wa idza athaniya yace abin nan ya dullu ala alula wato tana nuni akan idza alula fi idza rajjatul adraja wa kuntum yawmal qiyama ranar qiyama za ku zama azwajan thalatha nau'i uku in an ta yi ranar kiyama dukan mu za ku gan haɗe muke wuri guda amma ranar kiyama za a kakkasu in an ta kiyama za a kakkasu zuwa kashe uku to kashen nan guda uku kashi biyu daga cikin allah ka samu cikinsu kashi guda nan ku na uku allah ka tsare mu da su wa asabu limaimana fa azabu limaimana ma kashi uku din da aka ambata kashi ɗaya da na bi su ne wa ashabal maimana mutanen dama wa humul ladina utawna kutubahun su ne wa'inda za a ba littafansu ga hannuwansu bi aimanihim ga hannuwansu na dama Allah ya samu mu mubta da kabruhu ma ashabul maimana su wane ne mutanen dama wato wannan tambaya ta azimin lisha'anin girmamawa ne ga sha'anin wa'inda za a ba littafin su ta hannun dama bidhulihim aljanna don za su shiga aljanna ya Allah bi asma'ikal husna ka samu cikin wanda za a balattawan su ga hannun dama wa sabul mashama sai na biyu wato wayanda muka roko ga Allah kada ya samu cikin su wa sabul mashama mutane hauni ai abin na ashimal mutane hauni bi an yi ota kullum minhum kitabahu shine a ba kowanne daga cikin su littahi ne bishimali ga hannu ne na hauni ma a mashi a masu wane ne mutane hauni kun ga wannan abin nan ta haƙirun li sha'anihin ƙasƙantawa ga sha'aninsu idan Allah ya ambaci mutunan ƙwarai abin ƙwarai in ya ambaci abin ƙwarai ya ce ma huwa to girmamawa ne amma in ya ambaci mugun abu ya ce ma huwa to ƙasƙantawa ne saboda haka ma a ashabul mashi a abin nan ta haƙirun li sha'anihin ƙasƙantawa ne ga sha'aninsu bi da hulihim nara don za su shiga wuta ya Allah bai a sama'ikal husna kada ka samu cikin su kama samu cikin wa'anda ko ganin asabar mashama ba su yi ranar kiyama saboda rahama ka Allah ka samu cikin wa'anda ba su ganin su wasabiqun wasabiqun وبركاته To kashi na uku su ne manya daga cikin wannan kashe-kashen na wannan kashi na farko wasa bikon sannan waɗanda suka tsere ma kowa ila kai zuwa ga alheri wa hum al'ambiya su ne annabawa wasabiquna al-awwal mubtada as-sabiqun ta'kidul li ta'zim sha'anin ta'kidi ga girmamawa ga sha'anin su wal khabar kuma abin nan khabru abin nan mubtada yace to mutanen kwarai su wane ne mutanen kwarai wato mutanen kwarai su ne mutanen da za a ba littafansu daga harko wato annabawa kenan annabawan Allah su ne mai ɗaukaka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ruwa masu yawa masu albarka ya ba mu ruwa masu yawa masu albarka masu sanyi waɗanda ba su da iskan da za su ɗebe gida ijen mutane Allah ka gafarta mana ya ce ya ruya an ruwaito anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi Annabu kala shi annabi ya ce Allah alladhina wa idha wudu alhaka. wayanda ake ce masabiquna sune wayanda ya an ba su gaskiya kabilu sai su karbi gaskiyar waye za su ilu ya an tambaye su gaskiya luhu sai su ba da gaskiyar wa haka mulin nasi kuma su wa mutane hukunci ka hukumin halle an busayin kamar yadda suke wa kansu hukunci wa don ana so ga kowane mutum yadda yake wa wasu hukunci in ta kama shi duk wanda ya kawa kai ne hukunci in ta kama shi to ya yi wa mutane hukunci idan ta kama su kama wada yake yi maka ne hukunci to abin da ake so kenan an ce abin na na waɗannan mutane su ake ce ma mutanen ƙwarai abin na na wakila an ce abin na innahum humul anbiya wato an ce su ne annabawa wakila kuma an ce a sabi kuna ilil imanin kulle umma duwayen da sun ka rigaya wajen yin imani cikin kowace al'umma to sun shiga a nan wallahu alam allah ya sa mu cikin sabiko wala'ikal na waɗanga bayan allah masu tsira ga alheri to su ne na makusanta rahmar allah in kiyama ta yi kusa allah ya ce inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin a dama kamar da kuka sani Allah ya ce lalle ramar Allah kusa take ga bayan Allah masu ihsani to saboda haka wala'ikal muqarrabun waɗanda su ne makusanta fi jannatin na'im cikin aljannan ni'ima sullatu min awwalina wasu jama'a ne daga cikin awwali wato daga cikin mutanen farko mubtada ai abin na ne jama'atu wasu jama'a ne min ummin madiya daga cikin al'ummomi waɗanda sun ka wuce saboda haka su abin nan asabiqun wasu jama'a na da akwai su cikin jama'a farko wa qalilu min na kuma su jama'a ne wadda akwai su yan kaɗan a cikin jama'a ƙarshe min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum sabiquna min umamil madiya su ne al'umma annabi su ne an magabata daga al'ummar da sun kauce wa hadhihi al'umma wato su ne magabata cikin al'umma da sun ka wuce da su wa hadhihi al'umma da wannan al'umma Wani kabru ala sururin mawduna ala sururin mawduna muttaqi'ina alaiha mutaqabilin ala sururin mawduna dukkan su suna bisa ga abin nan gadaje mawduna sakaki wato kun san gado na ni'ima wato saƙa shi aka yi koda da ƙarhe ne kamar yanzu irin gadon nan da an kai dori wanda aka ce ma raƙumin ɗaka wai yanzu an rena shi ana ce mai raƙumin ɗaka to an kuka dibai saƙa gare da sarƙoƙi haka to wannan gado na na ni'ima amma irin wanga gado da aka yi yanzu ɗan gado can kama a kurkin kaji to irin wanga baya cikin abin na abubuwan ci gaba ɗin nan kwarai haka illa dai su mutane suna yin abin da suka ganin shi suka su kawai allah ya taimake mu ala sirrin mauduna ai masu jatun wanda an ka saƙa shi bi ni zabi, wato da tsumojin zinari wal jawahir da jawhari mataki ina alaiha kuma suna gigincire bisa gare ta mataƙabilina suna huskantar juna ina da mataƙabilina wa'annan kalmomi متكئين وتحال متقابلين واتو وتحالان من الدمير في الخبر يطوف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب بأكواب وبارك وكعب من معين ya duba alayhim kuma suna kewayawa gare su da hidima don hidima waldanun makalladuna yara ƙanana waɗanda ba su da gemi wato don hidima yan ana so a yi aiki in dai aiki aka so a gwada ƙarito, to yara aka samu saboda haka shi yasa masu hidimar makalladuna gashi bai fara hito musu ga su ba ala shakalil auladi suna bisa ga siffar yara ƙanana la ya haramu na wa'anda ba su tsuwa wato ba su tsuwa ba bai aka suna yi masa hidima da kohuna ai a kada kohuna wa'anda suke korayin da la'ura laha babu hannu gare ta wato marika saboda kun san kohi yan yana da marika ko ka so ka sha ka aza wani gehe ga bakinka kaga bayyawa inda marikan nan duka aza bakinka ka ce